Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Yar da muke karanto muku littafin martabar mu wallafar Lubna Sufyan. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda muka ji Ayya tana faɗa wa Rayyan. Ka faɗa musu cikin jirgin Laila ba naka ba bane. ya ta katse mishi tunanin da yake tana dawo da hankali shi kanta jike da son fahimtar inda zancenta ya dosa. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Maganganun Ayya ne suke mishi yawo kafin ya zara hannun shi daga cikin nata. Yana kallon Laila da jin an kira sunan shi ya saka ta buɗe fuskarta. Idanuwan tare sun kumbura saboda kukan da take yi. Tana jin su bata san kalar tunanin da ya kamata ta yi ba. Duniyar taka take ji ta haɗe mata waje ɗaya, ta rasa da wanne za ta fara. tashin hankalin abin da yake faruwa da ita karan kanta halin da su Mami suke ciki abu da take gani ba zuciyar shi kawai ta taɓa ba har da martabar shi ko korayyar da take jin sun lakaba ma laifin da ba nashi ba ko yanzu da yazo yake kallon ta yake neman amsa a cikin idanuwanta a hankali take ganin yadda komai yake shirin canzawa a tsakanin su duk a cikin abin da yake faruwa shi ta fici shi ta fi tunani ina zai riƙe hannunta ya kasance da ita Har hargitsin zai mata sauki amma tana ganin yadda wasu suka fara ginuwa a tsakanin hannunsu wasu hawaye ne masu ɗumi suka zubo mata tana rintsa idanuwanta ta buɗe su akan Rayyan dan kallonta yake yi wannan karin ta cikin idanuwanta yake son tabbatar da gaskiyar abinda kunnuwan shi suka jiye mishi kafin ya san matsayin kalaman a zuciyar shi kamar ciki ya ji an ce tana da shi kamar jiya ana kiran cikin da yake jikinta da nashi hamma labbanta suka motsa Maryam ta san bata fito ba amma shi ya ji ta a cikin kanshi ya ji ta a cikin zuciyar shi inda wani abu yake bubbudewa da ciwo na gaske Rayyan ya ji murya a yadda take kallon shi cikin tashin hankali saboda shirin shi yana nufin abubuwa da dama Shirin shi yana nufin ɗaukar laifin da ake so a maƙala mishi, ba ta san lokacin da ta kama hannun shi tana jijjiga shi ba. Kana da matsala kala-kala tun tasowarka. Rayyan ka buɗe bakinka ka ce min ba kai kai ba. Ka faɗa kowa ya ji wannan matsalar ba taka ba ce ba. Wani abu yake ji ya tokare maƙoshin shi, amma bai san ta yadda zai yi ya haɗiye shi ba. Bakin shi ya kafe kamar ya kwana biyu bai sha ruwa ba. Bai san yadda aka yi jikin shi baya rawa ba, saboda ga baki ɗaya zuciyar shi jijjiga take yi tana rabuwa sashi-sashi. Ciki aka ce, Rayyan ciki, ciki Nakiya ke magana a kai ba abu na wasa ba. Rayyan ayye ta ƙara da tana karyewa, idanuwanta sun fara cikowa da hawaye saboda tashin hankali. Dan da ya fito daga cikinta ba zai yi wannan barnar ba. Rayyan ta kira cike da rago da wannan karan. Hawayenta na zubowa. Kallon ta ya cikin ido abin da yakan dade bai yi ba kafin ya kawo ta ya damƙe da nashi ya sauke. Kallon lai sake sauke idanuwan shi da suke cike dab da tarin tambayoyin da bai san ta yadda zai fara mata su ba. Gudu ɗaya yake so ta yi duk yadda za ta yi ta amsa mishi duk da bai furta a fili ba da dukkan muryar shi zuciyar shi yake tambayar ciki gare ki ciki ne a jikin shi bata sanya akai ba amma ta fahimci neman tabbaci Rayyan yake kai ta dan daga mishi a hankali wasu hawaye na zubo mata hawayen da suka hana ta fara ganin wani yanayi da ba ta da kalmar fassara shi cikin idanuwan Rayyan ɗin. Kafin ya ɗauke idanuwan shi daga cikin nata, numfashi yake fitarwa a hankali a hankali saboda yadda yake ji kamar baya shiga inda ya kamata. Kamar yawa kai abubuwan da suke cunkushe mishi hanyar shiga da fitan iska. Juyawa ya da nufin barin wajen ko zai samu maganar ta nutsa mishi da kyau. ko zai tattara hankalin shi wajen gane girman da magana take da shi ƙarfin da yake tare da maganganun da yake barazana da ɗan zama lafiyar da ya fara samu a duniyar shi Rayyan Wannan karin murya Abu ta tsayar da shi cak, tana kuma sake juyowa ya kalla abi ido cikin ido. Ka ce baka taɓa min amana ta ba, ka buɗe bakin ka yi magana. Wani numfashi Rayyan ya ja a wahalce, ba shi bane ba, ko ko zai taɓa lela, ba zai taɓa zama ta wannan fannin ba ko ƙwayoyi ya sha ba zai taɓa haka ba saboda tunanin abin da yake faruwa yanzu saboda yadda mutane da suka fi komai mahimmanci a rayuwata ne za su fara ɗora ayar tambaya a kanta kafin mutanen da ba su taɓa bada gudunmawar komai wajen tarbiyyar ci sha da su ba za su fara zagayawa da maganganu kala-kala a kanta akan martabar gidansu shi yasa baya son mutane Wannan halin shi ne ko kaɗan ba ya son su. Mutanen da yake so ba su da yawa saboda matsalolin da suke tattare da mutane yawa gare su. Ba ni ba ne Abu, ya furta kalaman cikin kanshi. Dama ta farko da ya samu tsaye a gaban Abu ya yi magana da shi kamar yadda kowane ɗa yake magana da mahaifin shi. Ta zama mishi a hagungunce. Martaban Laila za ta fi ƙaruwa idan suna tunanin cikin jikinta nashi ne ba za a fara mata dukan da ya ga ana yi wa wata a fim ɗin Hausa da Bilal yake kallo wani lokaci ba kanshi ta faɗi uban cikin da yake jikinta idan sun karɓi abin tashin hankalinsu ya sauka za su ji a bakin Laila shi kam yanzu ba za su ji komai ba banda shiru numfashin da ya sauke mai nauyi ne kafin ya kai hannu yana ɗan murza goshin shi kanshi kamar zai tarwatse haka yake jin shi Rayyan ka nake yi cewar abu. kirjin shi zafi yake ya zuciyar shi ciwo take har ko'ina na jikin shi yana amsawa gara a ce wani ne a waje wanda zai yi shari'a da shi daga filin duniya har zuwa na lahira inda ba zai taɓa yafe mishi wannan laifin ba idan ya zama na ne bai san yadda zai yi ba bai sani ba kan amma tabbas komai zai iya faruwa idan ka ci gaba da yin shiru zan ɗauka da gaske laifin naka ne shirin da ya sake yana da kanshi ƙasa ƙirjin shi a ya dafe Ya ɗauka hawaye sun mishi ƙaura a shekarun shi, sai yanzu da yake jin taruwarsa a cikin idanuwan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya furta yana dafa fuskar shi da duka hannuwan shi. Wani irin numfashi yake ja yana fitarwa kafin ya buɗe fuskar shi. Ya kalli Rayyan da yake tsaye a gaban shi. Daga yanzu zuwa wani lokaci dai bai hango shi nan kusa ba idan yana ganin Rayyan ɗin zai mishi baki. Sosai yake danna zuciyar shi da kalaman da ke son furtawa. Ka fitar min daga gida Rayyan, ka tafi kawai. Ba Rayyan bane kawai ya ɗago kai yana kallon Abu. Hatta da mami sai da ta ɗago. Ayya ma kallon shi take tana son jin ya sake furta kalaman ko za ta yarda ta ji su daga farko. kai da ya fara magana ne ya sa ta kallon shi. Ka nuna min wani uban. Abu a yanzu nan idan ka nuna min wani uban ko jakar da take kafaɗa ta ba zan sauke ba zan fita in bar maka gidanka zan yi nisa da gidanka zan yi nisa da ko nema na aka yi ba za ka ganni ba numfashi abu ya sauke yana kallon ƙasa kafin ya sake ɗagowa Bai san lokacin da ya ɗaga hannu ya ɗauke rayyan da mari ba. Karan na amsawa a ko'ina na wajen kafin Bilal ya matso kafafuwan shi yana ƙara sa ya shiga tsakanin Abu da rayyan ɗin. Dan har ya sake ɗaga hannu zai kare zai ƙara ɗauke rayyan ɗin yake kallon shi ido cikin ido har lokacin da mari Abu dan Allah Abu. Bilal ya faɗi a wahalce. Wani nishan wahala na ƙwace mishi tun tunda suka fara magana yake son ƙasar wajen ta buɗe ya faɗa ciki ta rufe da shi. Rufewa na har abada ko zai guje ma fuskantar kowa da kowa amma ya ƙi faruwa. da suka suka kira sunan Rayyan komai ya ƙara ƙwace mishi. Kalaman abu suke mishi yawo har lokacin babu tunanin komai a ranshi sai na yadda idan mutuwa ta zo mishi tabbas ƙarshen zaman shi tare da su ya zo. Idan Habu ya ce Rayyan ya fita ya bar mishi gida a haka tabbas shi zai saka a raka shi waje ne. A tsorace yake, tsoron da ya saka shi tunanin akwai sauki mai girman gaske a tattare da mutuwa. Wani tsoro na daban ya ƙara bugar shi saboda hango kwanciyar kabarin shi da yake cike da kokonto da yake yi. Da laifukan shi yana jin tsakanin shi da Allah ne, yana jin suna da sauki mai girma saboda Allah mai rahama ne. Amma yanzu laifin shi na cin amana ne, kuma baya son ya fara tunanin makomar masu cin amana. Gaba Gabaki ɗaya jin shi yake a gigice kamar zai shiɗe. Matsamin Bilal. Abu ya magana da wani yanayin da Bilal bai taɓa ganin shi a ciki ba, kai Bilal yake girgizawa. cewa Abu ni ne, ni ne Abu ya furta a razane saboda ba zai tuna ranar karshe da ya ga Abu ya ɗaga ma wani daga cikin sa hannu ba amma a idanuwan shi yake ganin inda abun duka kusa da shi yau zai sauke shi ya jibgi yan ɗin ba zai ƙara wani laifin ba bayan cin amana ba zai shiga tsakanin mahaifi da ɗan shi ba ba zai iya ƙara ɗaukar wani tashin hankalin ba kamar zai fashe da kuka yake ƙara faɗi ni ne Abu kai ayya ta dafiya waye masu zafi na zubo mata mami ta kalla duk da ta shigo rayuwarsu ta shigo musu da Laila har suka zo inda suke dinnan yanzu Bilal Bilal take kallo daga baki ɗaya ya burkice. Tun tasowarsu korayen za ta daka haka yake shiga tsakani ko da za ta rufe ido lokaci ko da ta rufe ido ta ci gaba da duka ba zai matsa ba. Zai amfani da jikin shi ya kare na Rayyan din yana kuka yana bata uwa. Akwai tarin lokuta da ta san Rayyan ne yayi laifi amma Bilal ɗin zai sauka shi ne yake faruwa a gaban idanuwan ta amma ba za ta bar shi ba ba za ta kyale shi ɗaukar wannan laifin ba. Ƙarya yake ya saba Amadi ya saba ɗaukar laifin Rayyan. Ai ta ƙarasa da wani yanayi kanta sarawa yake ta kowane ɓangare. Tana tunanin rashin amfani da malaman da duk ta yi asarar kuɗinta a kansu. Dubansa da bugun ƙasarsu ya tashi a banza da suka kasa hango mata wannan tashin hankali. Da basu faɗa mata ba ko da bata iya kauce mishi ba, ta san yadda za ta karɓe shi tun da wuri hawan jinin da bata da shi ne yake son kama ta lokaci ɗaya. Bilal ka matsa kafin in wanke ka da mari kai ma, cewar Abu. Jaka yake gani sosai zuwa yanzu amma so yake Bilal ya matsa ya ƙara ganin Rayyan. Abu wallahi ni ne. Wani murmushi mai ciwo Abu ya yi. Ƙarya ce kake bi da rantsuwa Bilal? So kake in yarda da kai haka kai shi bilal ya sadda kasa ya saka inda zai sa ran shaidi sauki sauki komai ya cinkushe mishi yana ganin abu ya juya ya fara takawa sai dai ko taku biyu bai ya yanke jifi ya faɗi kai shi suka yi gabaki ɗayansa cikin karaji ban da rayyan da laila shi yana nan tsaye inda yake yana rasa kalar tunanin da yake ko ya kamata yi laila kuma tashin hankali ne ya sake daren mata shikenan ta kashe mutum ɗaya da ya karɓe ta a lokacin da kowa ya ƙi ta mutumin da bai taɓa saka ta ji maraicin da take ba tare da shi ba kuskure ɗaya ya canza mata komai. Bilal da Jabir ne suka kama shi suna yin shashin ayya da shi don tunanin asibiti bai zo musu ba. Jabir ne ya yi tunanin samo ruwa ya shafa ma Abu a fuska kafin ya bude idanuwan shi yana kokarin mikewa abu faduwa kai fa ka kwanta don Allah jabirai maganar ramai zai saka kuka bai san tashin hankali ba duk tsayin rayuwar shi sai yau ko abokai ne in ka nema da ka daga mishi hankali za ka neme shi ka rasa ne san baya zama shi yasa abin yake taba shi sosai da sosai idan na kwanta ba zai canza komai ba jabi ka bani in tashi na fuskanci matsalar na mikewa bilal ya ba zai iya dauka ba zuciyar shi ba za ta iya ɗauka ba sam ficewa ya daga ɗakin zuwa nasu Rayyan kuwa yana nan inda suke bar shi Laila yake kallo har su me suka bi bayan su bil suna barin su kaɗai a wajen hamma Laila ta kira tana son ya taimaka mata ko da zai zama lokaci na ƙarshe a tsakanin su ya taimaka ya fahimce ta saboda ta san babu wanda zai ƙara fahimtar ta yanzu akan idan ta ga rashin yarda a idanuwan kowa kan cewa cikin na Bilal ne kowa ya ki yarda tana kuma ganin katangar da Rayyan yake ginawa a tsakanin su idan ta bude bakinta idan ta faɗa musu cikin na Bilal ne dole dole za su yarda amma idan suka ce ta auri Bilal fa tunani kawai ya girgiza dukkan ilahirin zuciyarta balle ya kasance ya tabbata da gaske mutuwa za ta yi idan ta rasa Rayyan watakila tana da sauran rabon zama da Rayyan shi yasa ki musa musu cikin jikinta ba nashi bane ba so take buɗe bakin shi ya mata magana hamma ta sake kira dafa kan fuskar shi Rayyan yayi da hannuwan shi duka biyu ya kai minti biyu kafin ya buɗe su kanta a karo na farko yana tsintar kanshi da kin son ganin ta har a zuciyar shi baya son ganin ta dan Allah hamma ta faɗa cikin kuka kai rayya nake girgiza mata ba na son ji ko ma menene ba zai canza komai ba laila ya karasa yana juyawa bai san yana cikin tashin hankali ba sai dai ya karya kwanar da za ta kai shi ɗakin su ya ci kafafuwan shi sun kasa ɗaukar shi a wajen ya tsugunna ya dafa kirjin shi yana jin kamar zai rufe gida biyu buɗe bakin shi yana fitar da numfashi saboda ta hancin shi ƙofofin sun toshe mishi ciki ne a jikin laila yaron wani ne yake rayuwa a cikinta yaron da ba nashi ba laila lailar shi ake magana akai ba wata ba waye zai musu wannan abu waye zai taba mishi ita haka rinsa idanuwan shi yana ko bude su babu shiri saboda kasantar hoton da ya saso a cikin kanshi kuma wani ne tare da Lalle suka ci amanar shi abin da ya fi sana'a, rayuwar shi ya bude baki ya faɗa mishi yana son ta lalle da ya dawo da burin fuskantar kowa da sunan soyayyar ta ce da wani cikin a jikinta bakan wajen ya dafa ya samu yana miƙewa sau yake ya ƙarasa ɗaki ya kwanta Jiri yake gani a tsugunne ma da ƙyar ya iya miƙewa yana shiga ɗakin su inda ya samu Bilal a tsaye. Zuciyata za ta fashe Bilal ƙirjina ciwo yake yi. Rayyan ya faɗi, in bai gaya wani ba da gaske zuciyar shi fashewa take yi, bakin shi ba zai iya shigo a gaban Bilal ba. Wannan abin ya mishi girma ya ɗauke shi shi kaɗai, sai yake a lallaɓa shi kamar ƙaramin yaro da ya mummunan rauni haka yake ji. A hankali Bilal ya juyo yana sauke idanuwan shi akan Rayya da yake fitar da numfashi kamar mai ciwon asma. Shi ma yana gab da fitar da numfashi a wannan sigar idan wani bai yarda da shi ba. Idan bai faɗa ma wani laifin shi bane ba, saboda shi kowa yake cikin ruɗani, tashin hankali zai mishi yawa hamma. Bilal ya kira da wani yanayi a muryar shi da yasa sa Rayyan kallon shi. Abin da yake kan fuskar shi na saka zuciyar Rayyan ɗin wani irin dokawa. Tun kafin ya buɗe bakin shiryen girgiza mishi kai yana roƙon shi. Bai san ƙafafuwan shi sun gaji ba sai da ya ji gwiwoyin shi a ƙasa. Don Allah Bilal, ya furta a hankali. Nashi kan Bilal yake girgiza ma Rayyan ɗin shi ma. Dole ya faɗa mishi idan ya shiru ba da hof a kan Rayyan zai yafe mishi. Idan ya faɗa musu idan kowa ya samu wata rana za su ji roƙon gafarar shi. Ni ne Hamma. Ciki na ne a jikin Laila. Kan Rayyan ya durƙusar ƙasa sosai yana wani irin mai da numfashi. Wataƙila haka ake ji yayin fitar saboda wani abu ke fusgar shi da kalaman Bilal. Da kyar bakin shi ya iya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana dagowa ya dafa fuskar shi da hannuwan shi ko in ya buɗe zai farka daga mummunan mafarki. Bilal ma ƙasa masa ya yi. Amma idan na ce kuskure ne za ka yadda, buɗe fuskar shi ne. Kuskure, ciki ne za ka ɗauka ka ɗora kuskure lailafa Bilal ba wata ba ce Laila. Rayyan ya faɗi yana kallon Bilal har lokacin yana son ya san me yake ji ga baki ɗaya. Kuskure ne. Mike da Rayyan ya katse ma Bilal maganar da ya fara, hannu ya mika mishi, ba ni makullin mota. Da wani yanayi Bilal yake kallon shi, baka iya tuki ba amma me za ka da shi. Yadda rayan din yake kallon shi ya saka shi mikewa, ni ka fata in bar maka ɗakin, ya karasa yana ficewa. Ko takalmi babu a kafar shi ko ma Rayyan ya zauna, shi ya ɗora jikin gadon ɗakin yana jin kamar zai mutu. Kwanan shi biyar yau rabon da ya busa hayaƙi saboda yana son ya bari. Bai ma yi tunanin akwai wahala sosai a barin shan ta ba sai da yake son bari. Jakar shi da sai lokacin ya sauke da daga kafaɗar shi ya buɗe. Jikin shi har ruwa yake lokacin da ya ɗauko kwalin tabar. A yadda yake jin shi zafi biyu yake da shi ko tabar ko kwayoyin da ya yi ma fa alƙawarin zai sha su kan ƙa'ida a kowane yanayi. Abu ɗaya zai iya sa ka koma rayyan don Allah ka kula ka ga taba ne kawai Matsalar ka yanzu. Yakan ga mafaɗin ya ɗauki roban maganin nashi yana leƙawa kamar yana son ƙirga su ba tare da ya fito da su gaba ɗaya ba. Ba zai iya surutun maimaita magana ɗaya ba shi ya sa ya ƙyale shi, shi ya sa yanzu ya zaɓi tabar kunnawa ya yi kuwa, sai da ya ja kara goma amma a banza. Tun banda zafin da ƙirjin shi ya ƙara har tari yake kamar sabon shiga a shan sigari, Ko don yana kokawa da numfashi ne bai sani ba, amma ya kasa samun sauƙi ko yaya. Yanda duk ya soya hango Laila da Bilal ya kasa. Idan wani ne daban zai iya laƙaba mishi kowane sigar laifi. Zai iya cewa sasa Laila yi, zai iya cewa ya ɓata wani abu ne ta sha, zai iya cewa komai amma Bilal ba zai iya abu ɗaya cikin dukkanin tunanin shi ba. Gaba ɗaya Bilal ba shi da wani dalilin da zai iya tunawa nauyin abin da ya yi, shi ya sa bai ga dalilin da zai saurari komai ba. Iya abin da ya ji ya ishe shi har ƙarshen rayuwar shi. Ƙirjin shi zafi yake mishi kamar an hura wuta a ciki. Shi ya sa ya silale ya kwanta babu abin da yake mishi yawo sai Bilal da Laila da ya kasa sukowa saboda tabbas zuciyar shi tarwatsewa za ta yi. Mutum biyun da ya fi yarda da su akan kowa, mutum biyun da suka fi kowa kusanci a rayuwar shi. Bilal yana fita a ƙofa ya zauna hawaye yake nema ko zai samu sauƙi amma ya rasa yau. Kaina kamar zai buɗe nake ji. Maryam Jabir ta daki kunnuwan Bilal ɗin, gefen shi ya samu ya zauna kowa da abin da yake ji, kowa da abin da yake tunani. Yanayin da babu wanda zai iya lallashin wani. Na kasa yarda har Rayyan zai mana haka, zuciyata ta kasa yarda. Numfashi Bilal ya ja yana saukewa ba shi bane ni ne. Murmushi mai ƙona rai Jabir Idan ka ce kai ne sai kake tunanin abin zai mana sauƙin ɗauka, ka daina dan Allah hammad ka bari mu ji da abu ɗaya Jabir ya ƙarasa yana miƙewa gara kowa ya je ya ɗauka ya sha ko ya watsa ma jikin shi ko ma mai zai ɗan sauƙaƙa mishi abin da yake ji Binshi da kallon Bilal ya wato babu wanda yake son sauraron shi haka girman yardar da suka mishi yake dama haka suke ganin ba zai taɓa cin amanar su ba kamar an ɗora dutse a ƙirjin shi haka yake ji ƙafafuwan shi ya ƙara ja yana haɗa su da ƙirjin nashi ko zai ji dama dama kan shi ya ɗora a jikin gwiwar shi yana sauke numfashi a hankali ya take a kan kafet sai yanzu komai yake taɓa ta. Yanzu girman abin da yake yawo a kwanyarta Laila da Rayyan. su mai girma ce haka ashe. Tun yadda ta so ta shiga tsakanin su alƙalami ya gama rubuta su akan haka. Sai kawai tunanin farakon da ta musu ya faɗo mata zuciyar tana wani irin tsalle ta koma cikin maƙoshinta. Daman an ce wani rabon har kisa yake ko nasu ne ya zo a haka raba sun da ta yi ne da rabo a tsakaninsu shi yasa ya ta wannan gurɓatacciya hanyar da take ji garar mata aure komin yanda zuciyarta ba ta so za ta koyi jure su a tare kamar yadda take ganin mami da abu bata san laifin ya zagayo ya dawo kanta bata san saboda haka na saka ta jin kamar an samo ta a ruwan kankara zuciyarta ta tsinke daga inda take a kula lokacin da ta ga abu a ƙasa dan ta jin yadda zuciyarta ke mata barazanar daina bugawa a mintunan da abu ya bai tashi ba yaron da take karewa da ta yaron da take jin za ta iya komi da nisan su da juna su ne hanya irin wannan taɗa har suna neman kashe mata miji da take so fiye da su Mijinta take ƙauna fiye da yadda take son kanta yanzu ma kallon shi take yanda yake durƙushe kan gwiwan shi yana sharar ƙwalla zuciyarta kamar za ta fito waje don Allah Amadi ka yi haƙuri kar wani ciwon shige ka lokaci ɗaya ban san ya zan yi ba kayi haƙuri don Allah komai zai zo da sauƙi take faɗi tana ƙoƙarin share mashi hawaye. Ta san mijinta ta san shi ɗin mai rauni ne a kan lamuran duniya. Sana'ar ta take naƙuda amma take samun ƙarfin halin ba shi haƙuri. Duk idan ciwo ya kwanta mata ko ƙara rai sak amadi yake duk idan ta fara naƙuda. Balle takan yi mai dogon zangon da sai an fara fidda rai da ita. Yana da raunin da bata sanya ya za ta misalta a fahimta ba. Shi yasa ta san da wahala ya iya ɗaukar wannan ƙaddarar salin alin. ba ta Surayyan Kolele take yi ba yanzu, da mijinta take ta tunanin halin da yake ciki da wanda zai shiga nan gaba. Wataƙila da ba ta yi katsalandan a cikin al'amuran ba da hakan ba ta faru ba. Akwai abin da ya girmi tsanar da ta yi wa mami, akwai abin da za ta iya tabbata fiye da ƙaddarar haɗa mami da abu waje ɗaya, yanzu take gani. Abubuwa ne masu tarin yawa suke mata yawo, Lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga hurumin da ba nata ba. Yanzu lamarin da ba ta da iko a kansu, zuciyarta da tsoro take buga da kokonto mai girman gaske kan makomar ayyukanta, kan inda ƙaddara da ta yi komai don kullum ta canza mata take son ta kai idan mutuwa ta ɗauke ni yanzu fa maimuna ni ya zan yi me zan faɗi akan amanar da ban riƙe da kyau ba ke da kanki kin gano min matsala a rikon da na yi wa Laila Allah da yake ganin komai fa sosai ya ta ji kamar da ita yake kamar ya watsa mata ruwan gishiri a ciyukan ta haka take ji idan ita ta ta mutuwa ta ɗauke ta kafin ta miƙe fa ya za ta ita me za ta faɗa kan katsalantar da ta yi makaddararta wani hujjoji za ta laɓe a bayansu hawayen da suka zubo mata masu zafin gaske ne ba kai bane kake da abin faɗi ni ce wallahi ni ce ba abin da zan ce ya zan kalli yan uwana me zan ce musu ya faru mami da ta samu bakin magana ta ta jero tambayoyin wani sabon tashin hankali yana daren mata tunda suka shigo ɗakin ta jujjuya maganganun da ayyata faɗa mata idan ta ce ga dalili ɗaya da ya saka ta barin laila ko zaria za ta yi ƙarya bata san ya kai ta yarda ta koma ba a wannan halin ma ba za ta iya ɗora ƙaddara ba ba kuma ta san yin amfani da kalmar sakaci da take mata yawo bane ta kamar akan tarbiyyar duka yaran tana iya yin ta yadda take gani baka taɓa yin ka a tarbiyya saboda ba abu ne na lokaci ɗaya ba ba kuma abu bane iri ɗaya tarbiyyar ji akan ta bambanta da ta yau saboda a duk ranar halayya kan canzawa yanayi mai girma ko ƙarami bakon yanayi kan samu wajen zama da ɗan adam shi yasa tarbiyya za ta zama a yau da kullum in ka ji jiya yau ma ka kara. sai ka haɗa da addu'ar samun ƙarfin yi fiye da ita yau a gobe da za ka samu aranta na yi iyayi na da iyaye da yawa kan faɗi ba uzuri bane ba ba kuma lallai ya zama hujja ba a gaban Allah? Su yaran amana ne. Mutum ma ya baka amana ka ci ya kake karewa. Balle Allah da kanshi ya zaɓe ka a cikin mutane da dama ya baka amanar yara. Ya baka ran lokaci lafiya da wadatar kula da su. Soyayyar Laila ta rufe mata ido. Riƙon maraya da wahala shi ne kalmar da mutane kan furta a duk lokacin da tarbiyyar marayan da suka ɗauka amanar kula da su ta samu matsala. Kusan shi ne hujjar da suke kafewa har wanda ba sa riƙe da marayan ma suna hasaso wahalar da take cikin riƙon maraya. Yau ta canza mata tunani gaba ɗaya. Babu wani riƙo na yaro da yake da sauƙi, babu kuma wani kalar yaro da baya buƙatar tarbiyya. Maraya ko mai iyaye musamman maraya da tausayin rashin iyaye kan saka iyaye riƙon sakaci kan tarbiyyar shi. Bata san me sa duk wannan tunanin ya zo mata a ƙurarren lokaci ba babu wanda zai mata uzuri kamar yadda ta kasa yi wa kanta yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta a fili wani kuka na kwace mata A duk yadda take ta saka hannu tana share hawayen basu daina zuba ba na abu sun tsaya daga idanuwan shi a zuciyar shi suke zuba da ciwo na gaske da kuma tunanin ta inda zai fara bullowa abin da yake faruwa don bai sani ba yaron shine karfin zuciyar shi su ne kuma raunin shi. Iyaye, iyayen riƙo, jinjina da lokuta da kuma baccin ku baya tsawaitawa saboda tunanin tashin hankalin da yake tare da amana da take ƙarƙashin su. Fatan alkhairi da tarin sadaukarwa, addu'a ƙarfin gwiwa, ci gaba da kula da kuke. Ta yau ta fi ta jiya, ta gobe ta ɗara. Muna ƙoƙari mun sani, idan ba mu yaba ba ba za mu yaba gobe ba. Kar tunanin rashin jin mu na kankanin lokaci ya rufe ku da hango gaba. Rabi ya taya ku Ubangiji da ya ba ku amana ya taya ku riƙo. Amin summa amin. ba idanuwan shi ba har fuskar shi a kumbura take ubangiji da ya baku amana ya taya ku riƙe ta amin summa amin ta masu sauraro nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna martabar mu wallafar Libna fiyan mu kasance a cikin shiri na gaba